وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون miyagun ayyukan da suka aikata na shirka da sabo suka bayyana a gare su azaba ta kewaye su wadda a duniya idan aka tsoratar da su ita suke yin izgiri da ita